من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل العقدة من لساني يفقه قولي وصل اللهم على سيدنا محمد الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai komi mai kowa da ya sake dawo da mu a wannan shekara Ramadan na biyu ga wata hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu Allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da mu wannan guri a wannan masallaci mai albarka masallacin Demsau kuma Allah maɗaukakin sarki ya sake dawo mana da manya-manyan malamanmu da suka ziyarce mu a wancan shekara muna fata Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi muna fata abubuwa da za su gabatar mana na tafsirai da ayoyi da hadisai da za su karantar da shi za karantar da mu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya albarkace su ya yi musu gudumawa ya sanya albarka cikin abubuwan da za su faɗi kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abubuwa da za su karantar da mu kamar yadda aka saba a kowane shekara ba tare da an ja lokaci ko kuma an yi wani introduction za mu gabatar da wannan microphones zuwa ga shugaba na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wai iqamatus sunna Sheikh Abdullahi Balalau kamar yadda muka aka saba bayan kafin mu gabatar da shugaba na ƙasa za mu gabatar da shugaba na jiha na jihar adamawa na jama'atu izalatul bidawa iqamatu suna alhaji sahabu magaji ya yi mai marabci baki kuma ya marabci manya-manyan malumanmu da suka shigo ko suka zo mana bayan haka kuma mu gabatar da shugaba na ƙasa ya jawo ya mana jawabi a takaice kamar yadda aka sani yau kusan rana ce ta bude wannan tafsiri kusan jawabai ne da jan hankali da kuma abubuwa da tafsiran za su gudana a kai muna fata Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka muna fata kuma Allah maɗaukakin sarki kamar yadda muka shigo Ramadan lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu azumce shi lafiya kuma mu yi tsayuwan daren lafiya da fatan kuma Allah ya karba mana ya sanya muna daga cikin bayin Allah da Allah zai ‘yantar da su cikin wannan wata, rahama da gafara da Allah ya yi tanadi cikin wannan wata, Allah ya sa muna da babban rabo ciki kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu dace. Za mu gabatar da shugaba na jiha alhaji sahabu magaji ya marabci shehunan malamanmu da manya-manyan baki da suka halarci wannan guri da fatan Allah ya sa mu dace bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أو بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum muna jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya kaddari rayuwarmu ya kawo mu wannan shekaran kuma domin muka hallara wannan masallaci mai albarka na damsawo domin ainihin a bude tafsirin bana a muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah da samun wannan hamshakin malami da ya sake dawo mana a wannan jiha kuma karo na uku wato a sheikh kabiru haruna gombe da shi da alarama mai ja masa baki alarama usman abubakar birnin Kebi tare da ainihin dr um, garba umar dokaji wanda yake mana tafsiri a masallacin ambasada a can yola da shi da alaran masa wanda yake shi kuma gobe ne muke son sa ranar inshallah a buɗe nasa tafsiri a masallacin ambasada na yola da daddarewar haka a madadin ƙungiyar jama'atu Bidiyo bidiyar kamar suna na adamawa da wani ɗaukakin al'ummar musulmi baki daya na adama state eh, muna wa'annan shehunan manya-manyan malaman da suka zo domin su gabatar da tafsiri maraba da zuwa kuma muna yi musu fatan alheri Allah ya sa a gabatar da wa'annan tafsirai a cikin kwanciyar hankali da tsanaki da kuma yin fa'ida mai yawa da fatan Allah ya sanya albarka mai yawa a cikin a ainihin karatuttukan da za su yi mana muna maraba da sauran wasu yan uwa da suka rufa masa baya zuwa nan fada jiha domin gabatar da wannan tafsiri da sauran wasu manya-manyan baki da muka yi dukan duje saboda ainihin gabatar da wannan tafsiri mai albarka muna fatan Allah ya sa a yi karatun nan lafiya a tashi lafiya har zuwa ƙarshen wannan wata da kuma abinda ya biyo baya Allah shi mana jagora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a sai dai magana a yan uwa musulmi lura da lokacin da muke ciki yanzu wannan tafsiri an yi shawara akai an kayyade cewa insha Allahu daga gobe za a fara wannan tafsiri da karfe tara daidai amma ya kamata yan uwa su samu halatta saboda fara karatu shine karfe tara kuma da karfe goma ta yi kenan za a rufe awa daya ne cip cip za a yana wannan karatun saboda ya ba kowa dama ya samu ya koma ya garza ya zuwa gida kafin lokacin da aka kayyade na karfe goma sha daya yi ya samu ya isa gidansa da fatan za a lura da wannan kuma za a kiyaye saboda ainihin son zaman lafiya an san mu da zaman lafiya tun da aka ainihin ba mana wannan doka ta ɓaci har zuwa wannan lokaci alhamdulillahi ba mu samu wani tashin hankali ba ko wani baraka ta wani bangare ya kamata mu lura da wannan ainihin mu yi kokari mu ga cewa mu yi mintanin haka har zuwa ƙarshen wannan tafsiri da fata Allah shi mana jagora assalamu alaikum الله أكبر الله أكبر الله أكبر wannan takaitaccen jawabi daga shugaba na jiha alhaji sahabu magaji Allah ya saka da alkhairi ya jawo hankalinmu musamman mu da za mu halarci wannan wa'azi akan mu yi iya ƙoƙarinmu gurin bin dokoki da ladubba da masallaci ke bukata kuma an karantar da mu ya ja hankalinmu a kan cewa insha Allahu wannan tafsiri na bana za a soma shi insha Allahu a kowane dare karfe tara na dare kuma za a rufe karfe goma na dare wato kowane rana za a samu awa ɗaya cip cip da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora abubuwan da za a karantar da mu a ciki muna fata Allah ya sanya albarka a ba tare da kuma na ja lokaci ba za mu miƙa abin magana zuwa ga shugaban ƙungiya na ƙasa baki ɗaya sheik abdullahi balalau shi ma domin ya gabatar da wannan gani أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرة المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد 'yan uwana 'yan izala na wannan unguwa ko na wannan gari namu mai albarka ina mara gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu babban bakonmu a wannan gari kuma sakataren wannan kungiya tamu ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna sheik Muhammad Kabiru Haruna Gombe manya-manyan bakinmu da suka kasance tare da mu a wannan yammaci mai albarka kwamishina na ruwa a nan jihar Adamawa sannan tsohon kwamishina na environment kuma mai ba da shawara wa gwamna har yanzu alhaji uroceke alhaji osman shugaban kungiya na jihar adamawa manya-manyan malamai limamin wannan masallaci kuma shugaban malamai a nan jihar adamawa imam salihu da sauran malamai da muka hadu a wannan wuri mai albarka don bude wannan tafsiri na bana ina ƙara mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake nuna mana wannan azumi na wannan shekara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka mai yawa ciki ya sanya mu cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ‘yantawa a wannan wata mai albarka Allah shi ba mu ikon aiki tukuru domin kasancewa bayan Allah masu nagarta yanzu nake ganin ɗaya daga cikin malamai da muka gayyata wannan jiha wanda kuma zai bude tafsiri gobe wannan a ah, dr umar doka jago shi ma ya shigo gari wanda zai bude tafsirinsa gobe insha Allah muna gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka ga fuskoki daga ko'ina an zo ba don komai ba sai don sauraron wannan tafsiri mai albarka akwai uban ƙungiya shi ma a wannan wuri imam na government house kuma babban malaminmu a wannan wuri ko a wannan gari ustaz sa'id suleiman shi imam salihu shi ne mataimakin shugaban majalisar malamai na ƙungiya na jiha saboda haka duk kowa ya zo don ya saurari wannan karatu mai albarka muna fatan Allah shi yau malam jagora ya karantar da mu irin yadda ya saba mutanen adamawa sai mu ƙara godiya Allah mu ƙara godewa Allah subhanahu wataala da ya ba mu wannan bawan Allah shekara ɗaya shekara biyu har kuma ga ana nan shekara na uku mun san irin gwagwarmaya da ake yi don wato ya tabbata ko ya zauna a wannan kujera kun san yadda jihohi suke a najeriya kowa na so kuma kowa na bukata a ga cewa malam muhammad kabiru gombe ya je ya yi tafsiri a wannan wuri ko a jihohi daga cikin jihohin najeriya ina yaba wa kwamitin tafsiri na kungiyar jama'atu zalta da kamata sunna na kasa baki ɗaya ba tare da musu katsalanda ba a duk lokacin da suka tashi postin malam muhammad kabir gombe suna kulawa da jihar adamawa a madadin wannan kungiya ta jiha ina yabawa wannan kwamiti wanda cikinta akwai sheik usman isa taliyawa dottijo kuma kusan shugaba ne in son samu ne ana son malam muhammad kabir gombe ya tafsiri a gombe amma yace ce zo adamawa malam yakubu musa hassan na ciki malam alhassan sa'id yana ciki shi kansa yana ciki amma an hana shi magana in aka zo matsayin ya postin kansa saboda haka muna musu addu'a da fatan Allah ya saka da alkhairi kuma mutanen jihar Adama suna sake mika musu kokon baran su har yanzu ba su gaji da malam Muhammadu Kabiru Gombe ba muna fatan za su ansa eh eh, eh eh wannan nima a madadin dan jihar Adamawa nake wannan mika musu roƙon eh, wannan koko na bara namu da fatan Allah ya sa su ansa shekara mai zuwa ma a turo shi shekara mai zuwa ma a turo shi shekara mai zuwa ma a turo shi eh Allah ya nuna mana na badin badada kafin in tsaya a wannan wuri mai albarka don gabatar da wannan eh, jawabai da kuma jawabinsa ko tafsiri budewa da zai jawabin budewa da zai biyo baya ina yabawa hukumomi na tsaro a wannan jiha da sauran jihohinmu na adamawa yobe da kuma borno babu shakka duk inda muka tsaya a madadin wannan ƙungiya, a matsayina na shugaban ƙungiya na ƙasa baki ɗaya da sauran wato majalisunmu na ƙungiya gaba ɗaya mun yi wannan jawabi ko kira a yayin da muka bude seminan mu a kaduna cewa muna roƙo a ɗage takunkumin nan da aka saka wa al'umman musulmi saboda ga wata ramadan ya zo yana cikin watanni da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu mu girmama watan azumi wata ne da aka saukar da alƙur'ani Allah da kansa ya ce shaharu ramadan allazi unzila fihi alƙur'an kuma ya ce an zanna fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin wannan wata ne mai albarka don haka mun yi kira ga hukuma shugaban kasa a yayin da muke bude semina a Kaduna cewa a dage wannan takunkumi yayin da muka je Lagos tare da Secretary General yayin da muke ziyara saboda shirya conference da zamu yi nan gaba kaɗan na ahlus sunna na Najeriya baki ɗaya wanda za a yi conference wanda zai hada ahalus sunna musulmi yarbawa da hausawa da inyamurai da kowa da kowa za mu haɗu a lagos bi iznillahi nan gaba kaɗan za ku ji lokacin yayin da muka je wannan taro a lagos sati guda da suka wuce mun yi wannan kira cewa a ɗage wannan takunkumi wa al'ummar adamawa da yobe da borno don su samu su yi sallan tarawi su ma yi sallan tahajjud mun yi kira kuma har yanzu a mayar musu da sabis na telefon telefon operators saboda haka har yanzu semina da muka yi kuma tare da sultan a jama'atu nasarar islam a kaduna nan ma a jawabai na na sake kira a madadin wannan kungiya a mayar da sabis na telefon zuwa jihar adamawa a kuma yi relaxing wannan kafiyu lokacin da muka tafi har yanzu da sakatare janar ranan da kwana uku ko hudu da suka wuce muna birnin kebi yayin da muka je wannan wa'azi a birnin kebi su ma mun yi irin wannan kira har yanzu mun gangaro mun zo katsina mun sake irin wannan kira har yanzu gashi nan kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa waɗanda aka yi kiran sun ji sun ɗage takunkumin nan daga karfe takwas an mai da shi karfe goma sha ɗaya wannan sun cancanci mu yaba musu mu duk mutumin da ya mana abin kirki za mu yaba mishi muna cewa Allah ya saka musu da alkhairi amma muna roƙo har yanzu akwai sallan tahajjud sallan tahajjud kuma ana yi ne da daddare daga sha biyu har zuwa zuwa karfe biyu karfe uku mu mun sani in Allah ya yarda zaman lafiya ya dawo kenan a wannan jiha baki daya muna fatan ya dawo kuma a sauran wurare baki daya kuma yayin da muke wannan kira ba mu tsaya akan hukumomi kawai ba mun yi kira ga 'yan kasuwa cewa su sassauta farashin kayayyaki saboda al'umman musulmi a watan azumin ramadan su samu sauƙi wannan 'yan kasuwa mun yi kira a nan saminan mu mun yi kira a lagos mun yi kira a kebbi state mun yi kira a katsina duk inda muka je mun yi magana musamman ma muna ambaton dangote da sauran abin da ya kama da haka to labari ingantacce ya zo mana cewa daga shi ciyama na dangote da kuma abdulsamad isa ya kara biyu sun rage farashin kayayyakinsu a kasuwa sun mai da shi farashi mai sauki domin al'umman musulmi su amfana har ma waɗanda ba musulmi ba su gane cewa addinin nan akwai rahama a cikinsa su ma da suka yi wannan muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu albarka a cikin dukiyansu sauran ƙananan 'yan kasuwa ma da ba za mu iya ambatonsu ba su ma sun rage muna fatan su ma Allah ya saka musu da alkhairi har na ji a wannan gari akwai masu sai da mai su ma da har suka rage kusan naira ɗaya ko naira biyu naira hudu naira uku su rage naira uku kun san shugabanmu na jihar adamawa shi ma ɗan mai ne yana ma cikin independent marketers saboda haka ina ganin a madadinsa da sauran ‘yan uwa su alhaji baba Kano jada waɗanda suke cikin wannan harka muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi wannan sauƙi da suka kawo al'umman musulmi Allah su ma ya kawo musu sauƙi a cikin lamarinsu baki ɗaya duk wanda ya sassauta wa al'ummar musulmi daman da yake da shi ne ya sassauci muna roƙon Allah shi ma ya sassauta mishi ya ku ‘yan uwa musulmai kowa na da abin da zai iya yi don ya ga cewa ya kawo al'umma sauƙi in ba ka da abin da za ka iya yi kalaminka maganganunka ya zama ka kame bakinka ba a ji miyagun maganganun sun fito daga bakinka ba kai iya ƙoƙari ka ga cewa kai kanka ka yi wa kanka nasiha a cikin wannan wata ba ka yi asaran azuminka ba sau da yawa akwai mai azumi da zai wuni kishin ruwa kawai ya yi azuminsa bai hana shi zage-zage ba da miyagun maganganu to yi ƙoƙari ka kame a matsayinka na musulmi kalmominka su zamanto masu kyau da haka ‘yan uwa musulmai muna godiya ga duk waɗanda suka taimaka don al'umma su samu sauƙi muna ƙara kira Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka kuma kira da muka yi daga wannan masallaci muka ƙara assasa kwamiti na tallafawa marayu a ƙasa baki ɗaya wannan kira ya yi amfani jihar adamawa kuna da kamishon yanzu Najeriya gaba ɗaya ta kama kowace jiha yanzu maganan da ake ya za a tallafa wa marayu abinda kuka yi bara kun tallafa wa marayu sama da kusan dubu uku zuwa dubu hudu ina fata jihar Adamawa jiha ta ce jihar Adamawa jihar sakatare ce ina so bana kuma ku yi ƙoƙari ku fi mana jihar Kano Dr. Abdullahi Sale Pakistan bara abin da ya yi kusan mutane ma'ana marayu dubu biyar da wani abu aka ciyar a Kano. So Adamawa kun ga Adamawa ba ta kai Kano yawa ba, amma kasancewa mu a cikinku, mu ga cewa marayun jihar Adamawa yayin da ake fitowa ran sallah za a je sallan idi maraya na cikin tashin hankali ya juya nan ya ga ba mahaifinsa ya juya nan ya ga 'ya'ya sun yi ado sun caɓa za su je masallacin idi shi ko gashi nan yana cikin wani hali saboda me saboda ba shi da baba wane ne babansa a wannan rana Ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ta mishi abinci ta mishi kayan sallah kuma marayun nan nace muku hannun 'yan ɗariƙun tijjaniya da ƙadiriya aje ayi musu domin muna fatan 'ya'yansu nan gaba su zamanto 'ya'yanmu su zamanto ahlus sunna ko ba ku son haka to saboda haka sai kowa ya cire taimako ya kawo a juhunsa don haka ina fata taimakon marayu na bana jihar adamawa ta ɗauki tuta ya zamanto ta fi kowace jiha a najeriya har ma saboda wannan mun sanya shugaban kwamitin marayu na nan jihar adamawa ya zamanto shi ne sakataren kwamitin marayu kuma na najeriya baki ɗaya. saboda haka mala usman muna taya ka murna ƙoƙarinka ya sa mun lura da abin da kuke yi domin mu ga cewa ka shiga cikin kwamiti na ainihin wato tallafawa marayu ba a nan adamawa ba a Najeriya baki daya don haka muna fatan a tallafawa marayu yadda ya kamata sannan kuma ƙungiyar kanta tana bukatan tallafi ta tsaya da kafafunta ba tare da mun shiga roƙo ba inda 'yan izala miliyon ɗaya muke da su a Najeriya misali kun san mun fi haka jihar Adamawa kawai an kai kusan miliyon guda na tabbatar da inda kowa zai cire naira ɗari kowane ƙarshen wata ya ce a sa a akawun ɗin ƙungiya saboda Allah da kowane wata muna da sadakan naira miliyon ɗari idan da kowace jiha daga cikin jihohi talatin za su kawo haka miliyon ɗaya ɗaya so talatin kenan kowane wata muna da nawa kusan biliyon uku kenan kaga za mu iya yin ayyuka da yawa don haka mun ɗauki hanya muna roƙon kowa ya tunanin cewa ba sai manya-manyan mutanen nan ba da muke ganin su sune kawai za su taimaka wa addini ku so mu tunanin ɗaukan naira ɗari kawai kuna ba wa ƙungiyar nan saboda Allah za ta daina roƙo za ta daina bara da wannan naira ɗarin kan nan za a iya gina jami'an musulunci a Najeriya za a iya gina abubuwa da dama da haka ƴan uwa yau rana ce na buɗe wannan tafsiri muna yi wa malam maraba muna mishi fatan alkhairi yadda wannan ƙungiya take tafiya a yanzu muna bukatan addu'o'inku muna fatan Allah ya ƙara sanya albarka cikin wannan tafiya Allah ya ƙara mishi basira da sauran malamanmu baki ɗaya su karantar da mu ƙalallahu ƙala rasulullah muna mishi addu'a Allah shi mishi jagora ya sa albarka daga shi har alaramma mu kuma Allah ya ba mu ikon sauraro kuma ya ba mu ikon aiki da abin da zai karantar da mu da mu da shi baki ɗaya a nan ne ya kamata in takaita ina mana fatan alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi kuma akwai ran da za a zo a bude wannan kwamiti kun sani dama muna sa rana ta musamman da za mu ce kowa ya kawo gudumawansa to ranan dai ina fatan in riga malam muhammadu kabiru gombe bayarwa eh, da ya kare riga ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله أكبر الله أكبر wannan shine jawabi na shugaba kuma bai bukatan wani tusawa ko kuma maimaita wannan bayani da fatan Allah madaukakin sarki ya sanya albarka kuma ya samu dace za mu kira alarama ya zo ya karanta mana alkur'ani mai girma a wannan guri da fatan kuma Allah maɗaukakin sarki albarkace mu da ayoyi da zai karanta Allah kuma ya sanya mu dace. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إكواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan farfajiya a wannan masallaci na Demsawo a kuma wannan gari na Jimeta a wannan jiha ta Adamawa wanda Allah maɗaukin sarki cikin rahamarsa ya ba mu ikon ganin buɗe wannan tafsiri na wannan shekara ya Allah muna maka godiya da ka tsawaita rayuwarmu muka ga wannan lokaci babu shakka akwai waɗanda an yi tafsiri da su bara amma ba su ga bana ba Allah ya turo mala'ikan mutuwa ya karɓi rayuwarsu sun koma zuwa ga Allah mu da Allah ya bar mu muka kawo wannan shekara ba hikima ce ko dabara mu ba ganin dama ne na ubangiji muna yi wa Allah godiya domin tsawon rayuwa cikin ayyukan alkhairi alkhairi ne a cikin addinin musulunci kuma muna roƙo ya tsawaita rayuwar mu har wato mu ga ƙarshen wannan wata da ma sauran wasu azumin muka masu zuwa cikin amincewarsa ya ku bayan Allah ba dogon jawabi zan yi ba mun riga mun saurari jawabi daga shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na jihar Adamawa Alhaji Sahabo Magaji kuma shi mai gida gaba daya shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na tarayyar Najeriya da haɗin kai na ƙasa da ƙasa a Afirka baki daya Sheikh Abdullahi Balalau karamin tsuntsu da babban gida muna addu'a Allah ya tsawaita rayuwarsa ya saka masa da alkhairi iya kalmomin da zan faɗa in takaita wato shine abinda tafsirin mu na bana zai mai da hankali zuwa gare shi tafsirin mu na bana in Allah ya yarda bisa sako da ƙungiyar izala ta ƙasa baki ɗaya ta bayar ta hanyar ofishin darakta mai lura da da'awa a ƙarƙashin ƙungiyar. Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina Sautu Sunna mu na bana cikin amincewar Allah wasu jigajigan abubuwa guda shida su zamu mai da hankali a kansu Allah ta'ala ya sa mu dace abu na farko da zamu mai da hankali a kansa a wannan shekara shine aqida yaya za a gyara aqidar musulmai ya musulmai za su kadaita Allah me ake cewa tauhidi yaya ake kadaita Allah da bauta me ake cewa shirka ta ina take shigowa wace matsala take kawo dan adam wani hatsari shirka yake da ita ya dan adam yakan hadu da accident ya fada cikin shirka matsalar ta da bala'in da ke ciki wannan zamu kaɗe masa ƙura domin bayin Allah su gane ubangijin su dan duk yadda ka bauta wa Allah in ka mutu babu tauhidi sunan sunanka mushriki ko nan ba mu ce ma mushriki ba idan kiyama ta tsaya aka ce mushrikai ku tashi zuwa wuta in baka tashi ba kana zaune wani mala'ika zai zo ya ce zama me kake anan an ce ku tashi in ka ce bana ciki ya ce maka waye ce baka ciki stand up join the line an gargada tare da kai kenan Allah ka gafarta mana me ake cewa babbar shirka me ake cewa karamar shirka kuma ya ta suke abu na biyu da zamu mai da hankali a kansa a wannan tafsiri wato shine wato muhimmancin riko da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ake rike sunna gamgam ya ahli sunna yake zama ahli sunna me ake cewa sunna me ake cewa bid'a ya bid'a take menene matsalata a matsayin ta na director protocol ta shirka idan shirka za ta je gari to ba ita take fara zuwa ba sai ta tura bid'a ita ce director protocol Bidi'a ita za ta fara zuwa ta dubi yanayin masaukai da inda shirka za ta zauna da yanayin tsare-tsare da tsaron da shirka za ta samu in ta zo idan komai ya gama kankama to sai ta buga wa shirka waya ta ce komai ya daidaita yanzu tana iya karasowa shi yasa da kun zama yan bidi'a ba wanda sai ya hana ku rikide ku zama mushrikai wannan ne dalilin da yasa ya zama dole ahli sunna a tunatar da su matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ake nuna ƙauna ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suke koyi da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam menene sakamako da makomar masu bin annabi me sakamako da makomar waɗanda suka ƙidiyayya ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam me matsayin wanda ya ce yana son annabi amma ba zai yi wa annabin biyayya ba amma kuma a baki yana son annabi raɗau-raɗau amma a aiki ba inda ya kama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da masu yi wa suna shiga hanci da kudunduno duk za mu haska da torchlight mai wannan zai zama abu na biyu da za mu mai da hankali a kansa a cikin wannan shekara da yadda ubangiji abu na uku da za mu mai da hankali a kansa a wannan tafsiri ne muhimmancin haɗin kan al'umma musulmai al'umma musulmai dole akwai bukatar su haɗa kai dole su yadda su so juna su kusanci juna su yi haƙuri da juna wannan ba yana nuna in ne kuskure ba za ka gaya mun ba don a zauna lafiya wannan ba yana nuna in ne kuskure ba za ka gaya mun ba ko kai in kai kuskure ba zan gaya maka ba shi wannan ba haɗin kai sunan shi ba sunan shi haɗin baki a abin da ake magana idan zan gaya maka kuskurenka in gaya maka don ƙauna ta musulunci ka gyara kai in za ka gaya mun ka gaya mun don ƙauna ta musulunci in gyara abin da ake bukata musulmai su dunkule su zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya saboda ƙalubale da yake fuskanta al'umma musulmai a najeriya ba najeriya kawai ba da duniya gaba ɗaya wannan ƙalubale babu wata ƙungiya ta addini ita kaɗai da za ta iya ceto musulmai daga cikinsa dole sai mun matsi juna sai mun haɗa kai matuƙar muna so mu ƙwaci goruba daga hannun kuturu wato wannan wata hausa ce da ba kowa zai gane ta ba akwai abin da ake cewa ƙwaƙwala goruba hannuwa a hannun kuturu to wannan bai yiwuwa sai al'umma musulmi sun haɗa kai kuma idan aka ce musulmai da bayaraben musulmi da inyamurin musulmi da igala musulmi da ɗan ƙabilar ogoni musulmi da ibara musulmi da batangale musulmi da bahaushe da babarbare da bafulatani da bateri da bajari da ba ba ba ko ma ba menene kai inda kai musulmi ne al-islamu awwalan abinda muke magana akan sa tukun na farko shine kai ka zama me kai ka zama musulmi abinda muke bukata kenan domin qur'ani da yace inna akramakum indallahi ba dan arewa yace ba da yace inna akramakum indallahi sai yace wa sai yace atqakum wannan ne dalilin da yasa kungiyar izala ta kasa baki daya karkashin jagorancin shugaban kungiyar Sheikh Abdullahi Balalau aka dauki matakin ya zaya hada kan musulman Najeriya gaba daya shugaba ya kwashe mu tawaga guda ta tawaga ta wajen mutum goma sha takwas an je an zagaye jihohin yarabawa tun daga lagos ibadan oyo oshun wato duka an je an zagaya an ainihin wato yi wa'azuzzuka akwai federation of ahlus sunna wal jama'a for nigeria idan ka je jihohin yarabawa akwai kungiyoyi na ahlus sunna kungiyoyi kungiyoyi masu zaman kansu wajen kungiya 36 wanda duka kungiyoyi ne na ahlus sunna amma wayannan kungiyoyi na ahlus sunna guda 36 gaba ɗayan su sun hada kansu sun nada shugaba da sakatare kuma suka bukaci shugaban kungiya na ƙasa ya je ya halarci wannan taro nasu domin su jaddada masa mubaya'a mun je duka wayannan kungiyoyi guda 36 sun ba da cikakken goyon bayan su da haɗin kansu ga kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna shugaba ya zauna da shugabanninsu an tattauna a sanadiyar wanda ne ma shugaba ya bada umarni wal fauru da gaggautawa a gina studio na sunna tv a garin ibadan wanda za a rinka rikodin din wa'azuzzuka na ahli sunna a yaren yarabanci duk wani bai rabe da ya sha sunna ya koshi to ga studio na sunna tv za a mashi ya je wurin yayi aman sunnar a wurin za a tattaro a nuna wa duniya kuma wani abu da ya bamu mamaki mun ga gingima gingiman maluma na sunna daga masu digiri masu digirgir masu digirdigir a wayannan jihohi kai har farfeso akan harshen yarabanci mun gani a cikin su wanda malami ne mai da'awa na sunna bayan wannan shugaba ya sake jagoranta wata tawaga da kansa inda aka kai ziyara jihohin Neja Delta irin su Edo, irin su Delta irin su Ware har can wajen su mai yan malfa duk sai da aka an je an gabatar da wa'azuzzuka an shiga lunguna da saƙo an ga irin ci gaba da sunna take samu a wurin an yi taro wanda jihohi goma sha ɗaya na wannan area duka sun halarta kamar irin su jihar Anambara jihar imo kamar irin su river su cross river kamar jihar bayelsa daga yunaguwa da ainihin wato wari wato akwa ibam da delta jihohi wajen guda goma sha ɗaya da su ibonyi aka haɗu da sarakuna irin su sarkin safale wato sarakuna na wannan eriyar aka haɗu aka tattauna yadda za a haɗa kan al'umma musulmai kuma a ci gaba da ɗora su kan ƙur'ani da sunna wannan an ci gaba da yi ke na cikin taimakon allah maɗaukin sarki kamin san da za a yi wannan convention da za a yi a lagos in allah ya da sai mun ɗinke kan musulman najeriya da na gabar da na yamma da na kudu da na arewa da na kudun kudu da na arewan arewa da na tsakiya da na gefe-gefe duk sai an tattaro su da yardar Allah maɗaukakin sarki domin mu nuna wa duniya cewa musulmai abu guda ɗaya ne wannan yasa tafsiri na wannan shekara daga abin da zai ba da muhimmanci a kansa shine haɗin kan musulmi ka yi haƙuri da ni in yi haƙuri da kai duk yadda kake ganin ina da matsala to na fi maka dama-dama akan wancan ni ne mai dama-daman ka yadda da ni mu tafi tare shi ne abin da ya fi sauki duk yadda nake ganin kana da matsala kafi mun dama dama in yadda da kai mu tafi tare shi ne ya fi sauƙi, in ba haka ba ƙarshe idan ta zo ni da kai duka babu wanda zai tsira saboda haka ba mu da zaɓi banda sai mun zo mun dunkule mun zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya mun tinkari abubuwan da ke gabanmu wannan shine abin da zai babu nasara Allah ta'ala ya sa mu dace abu na hudu da za mu mai da hankali a kansa a wannan tafsiri shi ne muhimmancin dawowa kusa da ubangiji domin dabara mu ba ta iya tsirar da mu Allah maɗaukin sarki yana ta ba mu nasara iri-iri daban-daban amma ba wayenmu ba ne ba ƙoƙarinmu ba ne nasarar daga wajen wa take nasarar ba daga kowa take ba daga wajen Allah maɗaukin sarki ne idan muka ƙanƙan da kai muka ƙare masa tawali'u Allah sai ya ƙaro mana nasarori Allah maɗaukin sarki ya ba kungiyar izala nasarori da bamu san iyakarsu ba idan ba ku manta ba kamin lokacin da Allah ya kaddara shi shugaban kungiya na kasa Sheikh Abdullahi Balalau Allah ya danka wannan matsayi a office ɗinsa kungiyar izala ko shafin Facebook ba ta da shi balle a ce tana da website a internet yanzu wayannan duka sun zama labari an dade da wuce wannan da ko gidan rediyo bamu da shi ko gidan talabijin bamu da shi ba na cikin watan Ramadan idan ba ku manta ba a nan yola muka ba ku sanarwa cewa za a buɗe suna talabijin muka faɗa muku lambobi da za a bi a kama nake gaya muku shugaban ƙungiya na ƙasa yanzu haka yana abuja yana yin jawabin da za a fara buɗe suna talabijin da shi a lokacin mutane suna ganin abun kamar tatsuniya kamar wani abu ne da ba zai yiwu ba a ce ga talabijin na sunna an harba tauraron ɗan adam a sararin samaniya idan ina wa'azi a nan ko kana wa'azi a can ko yana wa'azi a can a ce duk duniya tana ganin abin da yake faruwa kuma da hausa kuma a nan gurin malamai da sauran yarurrukan mana na afirka da su ake yin wa'azin a da muna ganin wannan kamar mafarki haka ne ko ba haka ba ne yanzu ya tabbata ko bai tabbata ba yanzu ya tabbata an yi kiyasi a yanzu masu kallon sunna tv a duniya sun haura mutum miliyan hamsin waɗanda suka haɗa sunna tv kawai masu risiba wayanda sun jona sun hada sun kai wajen miliyan goma sha biyar da wani abu wanda duk risiba ɗaya zaka samu mutum biyar ko mutum goma suna kallo kenan Allah kaɗai ya san adadin masu kallon sunna TV ba Afirka kaɗai ba daga ƙasashe da dama ana gani daga ƙasa mai tsarki Saudiya ana kama sunna TV mun je Cairo ana kamawa wasu sun kira waya daga China suna kama sunna TV ƙasashe na Asia ana kamawa wajen ƙasa ya zuwa yanzu wajen ƙasa tamanin da wani abu ake kama sunna TV idan ana yin wa'azi ana karantar da darawa tana shiga lungu da sako wannan duka wata nasara ce wacce Allah maɗaukin sarki ya bamu maganar wa marayu a wannan lokacin ne Allah madaukin sarki ya bamu iko aka yi ta faɗaɗawa. yanzu gashi abun abin ya zama kwamiti na ƙasa gaba ɗaya a wannan satin da ya wuce shugaba yana cewa mun je jihar Katsina daga abin da ya kai mu jihar Katsina abubuwa ne guda biyu abu na farko shugaba ya halarci rufe wato program da kungiya ta yi a jihar katsina akan abin da ya shafi wato aikin idanu fada da makanta inda mutum 340 da wani abu sun kusa su zama makafi wasu sun zama makafi dip aka yi musu tiyata aka cire musu yana idon ya bude tangaram waral a wannan lokaci wannan yasa suka gaito shugaba wayanda aka gama ma wannan aiki wato ana buƙatar zai fara ɓare wato audugar da aka sa musu ido su fara gani mutum ya yi shekara biyu uku hudu bai gani da an ɓare sai ka gina fiki-fiki da ido a gaban shugaba shugaba ya ce kana gani na ya ce kwarai shugaba ya haka ya ce yatsa nawa ya ce biyu an gama da dar Allah bayan wannan sannan akwai shiri na tallafawa marayu inda mata iyayen marayu aka raba musu wato kekunan ɗinki da kekunan saƙa da abubuwa masu kama da wannan wannan duka nasarori ne da Allah yake ba wannan ƙungiya ba dabara mu bane ba karfi mu bane muna bukata mu kara matsawa kusa da Allah din ya kara mana abu na biyar shine muhimmancin neman ilimi idan muka ce neman ilimi tun daga ilimi na addini har zuwa ilimi na zamani na sana'a wannan ilimi ne da ake da bukatan a zage dantse a tsaya a koye shi za mu da magana akan wannan a cikin karatu da yardar Allah abu na shida da za mu mai da hankali a kansa shine muhimmancin dogaro da kai dogaro da kai tun daga bisa ɗaiɗaikunmu kowane matashi ya zama yana da sana'a muna so a kulle shagon zaman banza da daba shan inuwa da zaman kashe wando ya zama kowane matashi yana da sana'a zai iya rike kansa ya taimaki iyayensa ya aure ya rike matarsa ya haifi yara ya ci gaba da yi musu cefane yana bautar Allah yana rike iyali abinda muke so kowane matashi ya zama kenan ya zama kowane matashi yana da sana'a bayan mataki na ɗaiɗaiku da mataki na ƙungiya muna so ƙungiyar ta tsaya da ƙafafunta kuma Allah ya da mun zo da shirye-shirye masu muhimmanci da zamu ci gaba da gabatar da su a wannan wuri wayannan abubuwa guda shida su za su yi mana jagoranci a tafsirin bana da sauran ya abubuwan da za su iya biyowa daga baya Allah ta'ala ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah